ina wanda suke cewa mun kawo bandit kayan aiki me da me ake cewa sojojin najeriya me da me har ake tambayar kaza kaza to motocin nan sun kwana nan wajen a kan sun makale ku duba ku kalla da kyau wannan kowaye ina masu cewa mun kawo bandit kayan aiki to ku kalli motar nan da kyau sun zo sun yi motar nan haka ba kowa a ciki sannan wannan motar ku kalle ta da kyau ko motar baban mutum ce ko motar baban mutum ce ta makale haka ko in ce suka makale haka shi kun tafi kumbar su su wayanda suka fito suna fariya sun kwace me da me da me sun kona motocin da suke takura musu ne da me isa ba za su su kona su a yayin da sojoji suke kai ba me yasa ba su kona ba an ji ana cewa sojoji sun gudu sun bar motoci me da me ba guduwa kai ba ka kalla ga motocin nan kowa ne nufi sai a ranar da suka makale ya fitar da su ba ga lokacin yamma ta yi ku kalla ga ba ma guda biyu bane ba ma ba ku sani ba motocin guda hudu ne amma to in sun isa yanzu su fito man su fito yanzu sun isa su fito sun isa su fito mu kashe yaro mu kashe baban yaro don uwar mutum to gashi mun ƙara dawowa ne sai in abin ma ya ƙara faruwa da mu yau ƙara fitowa ku ce eh ai mun kawo bandin kayan aiki ne mun kawo musu kayan aiki ne su fito yanzu sun isa ma su fito in sun isa dan babansu su fito na gaya musu ai su fito don ubansu kai kai rabu da su yaro ya fito waye ballatirji waye wani black wanda shi a